السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan sai ba ni sauki in karanta tambayar cikin sauki, amma in ba haka sai ta ba da wahala. Wannan mai tambaya yana cewa idan an ba wa mutum ajiyar kuɗi, in zai iya taɓawa idan mai kuɗin ya zo ya shi ƙa'ida idan an baka ajiyar abu baya halittar kai da sauƙi in har kana jin tsoron ba za ka iya haƙura ba sai ka taɓa to ga shi yanzu mun karanta sai ka yi ta gudu wanda ya ba ka ajiya ce ko ba shi ba shi don ka in dai kana jin tsoron za ka taɓa a jikin zubar da yadda ya saboda zai wanda aka bai ajiya da halatta bai taɓa ba san da izinin ne in ko haka taɓa da izinin ne ya fita daga ajiya ya koma bikin da yin ajiya ne yana nan ajiya duk lokacin da ya zama zai samu Yan ba shi ne su ga za ku sanya lokacin zai sa ran samu Yin aka yi babu kuɗi kuma a sake maka ko ya ka lalle Ya kiyaye wannan ya ta da kirayi sunan mahaifinsa domin da abdullahi yana cewa duk wanda yake jin zubairu bashi ya halatta don ka ambaci sunan mahaifinka babu ne amma in kana mukafaba tsakanin ka da kai da shi bai dace ba yana daga cikin karancin da duka sunan sa sai daga ce ya mahaifina kamar yadda idan ka lura ko da cikin hadisi yayin da yake magana da shi bai ambaci nan? amma wajen ba da labari suna magana da mutane mahaifin baya nan ya ambaci wannan babu ne eh eh bayan ba mutum ne ya ce wai ya karanta wani hadisi an ce dukkan wanda ya ciyar da dukiya ta hanyar alkhairi to yana da lada sai ba wanda ya ce da dukiya ta hanyar gini to wannan babu wani alkhairi a cikin sa dan da akwai hadisin da yake nuna wannan ma'anar kuma inda da ne wanda ya nuna dangin al'amuran da ake na duniya da dukiya akwai ababen da ake samun lada amma gini ne shi kan babu lada ko ko ko an gane ko gini kamar gini na gida amma wanda ya gina ko masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina gidan malayi ko kaga wannan da ya fita daga wannan an gane ko to amma ina kawai ya zo ya kawata gidansa ya gini ya yi dogon katanga da bene da dakuna da menene wannan babu wani lada amma yanzu misali wanda ya tuka kayan marmari yana da lardun kasuwan tuka su ko ba su ayaba su waye asal kare domin duk da ne sai kun yi kare ko dai ya sayar ko dabbobin jiki ko ma su rayu ko tsuntsaye su rayu ko ya Allah saboda haka da kai ku zo wajen yiwu za ka kashe kuɗi wajen su ba ta wannan duk sunan da ya karanta wa sai dai sunan kuma na kasa karanta Thank you. hankali wannan babu da ke abinda duk wato shugaba na musulunci ya ɗauka ya baiwa wani daga cikin talakawa daga cikin dukiyar gwamnati saboda bukatuwar wannan ɗin da ya ba yana cikin tsanin bukata babu da ke Wannan ballantana kuma in ya zanto ma'aikaci sai wannan ya zanto za a karfafe shi kan ya ƙara rubon amana ina ba da wai wanda hadisi da yake cewa kar sashi su rinka kashe sashi bayana kamar hali ne annabi wannan kan haka al'amari yake kuma nasu ne Qur'ani ma sai za ta fito an fito ولا تقتلوا أولادكم بشر الله ولا تقتلوا أولادكم في الله لا تقتلوا النفس الذي حرم الله ذلك كيف كان الله يعلم فهي النفس توقف الجنون كنت كذا كان في نفس القرآن amma hadisin da yake cewa na roƙi al'amurra guda uku an an samu duba an samu ɗaya ba cikin waɗanda wanda ba an samu kaɗin da sai ke cewa na rubuta ubangiji kar ya sanya fitinar al'umma ta ta kan da suna tijira wannan fitina ce cewa kar ku tuni juna kar ku yaji juna lalle ya rubuta ubangiji ya ɗauki wannan bai kai mutane ba ga wanda bai kasar da zan ba. domin fitinar da suke ba da umarnin sa wani inda a ce shi ya sa shi don kuma ya ce kar a yi to zama sannan ku bi to amma ba shi ya sa su ba son zuciya su ne ya sa su ke duk da nasu ne shari'a ya hana sannan kuma rigima ba shi da mun kisan kan na iya ba shi kisan kan daban kuma rigima da ko iya karkewa da mutum ba tare da kisan kai ya faru. Wa alaikum salam. Thank you. dan fa ne kamar da aka ce mun da ibnu zubair ba kanin ne a wurin abdullahi eh, sai ya ah, ah, yana da gado kuma wato idan mahaifin mutum ya rasu kuma shi ba shi kaɗai mana wajen mahaifinsa sai aka zo son a raba gadon sa sai saboda a jira da bangaro sai an sayar da waɗansu kadarori su zama kuɗi sai aka ɗaga wata dukiyar za a sayar ya halatta kai daga cikin da in kana da sha'awa za ka saya ka saya sai dai kawai a yi ciniki da kai na fi sabilin lahi irin yadda za a yi in ma da kowaye za a yi kar a ce hannu ya san da gida ya san ko an zalunci sauran masu cin za a ba ka farashi irin yadda in ma wani bare ne zai saya haka za a ba baka farashi sai ka saya babu da shi ko ba haramun ba ya haka kuma wani lokacin wannan sai zan ma akwai taimakawa kila in na gida sun ne zai saya da daraja sama da in wani zai saya a waje kuma so ake larura ta koro mutane ana son a raba gado sai karya ya kamata ki ta saya da daraja ko da yan wanka ko musamman in kai tana bukatar abu na'am Thank hmm. you. ba ki kalli hura ne zai roƙon Allah ya yi masa manzo Allah ya rasa wani tsari daga ba a wani mutum ne kana ba ta ce wa saharin rijal ina neman tsarin ka daga ba shi ya kanan da yayi ko ba shi ya abin da suna yi nauyi yayi kaga ya halatta kenan ka nemi gari kai ka kuma idan ka riga ka ɗauka ka ci kuma ya halatta kai ta roƙon Allah ya baka ikon biya samu karatu a maganar karatun yan kafa sai dai wani lokaci na gaba domin a jibili ɗin an riga an sa lantarki da za a yi a masallacin

duk mutumin da yake da karantarwa in son samu su zai bayar da dukkan lokacin sa amma ba zai iya ba kuma in son samu sa zai je wani su kuma kuma ba zai iya ba dole dai ka zaɓi wani wuri inda za ka iya yin kai to idan ya zanto duk wanda ba je masallacin sa ba zai je hankali kaga mutane sun tallafa ma abin da Allah ba bai tallafa ma sannan idan ya zanto dukkan kwanakin mako guda biyar kowanne sai mutum ya yi darasi a cikin to ba za a samu ingancin darasin ba ni a ra'ayina da fahimta ta ya kamata in za a yi darasi in malami zai yi darasi kare wuce darasi uku in sun yawa hudu a sati don wannan ya ba su rarar lokaci na bincike misali zai karantar da riyar sabbin tun da duba sharhi sharhi na riyar misali da yake da ko biyar waɗansu hadisan da ke cikin bukari ya koma sharhin su cikin cikin bukari waɗanda suke cikin muslim ya koma sharhin su cikin muslim sharhin nawawi to sai ya zo ya bada ilimi mai inganci sama da idan aiki ya masa yawa zai karanta zai da safe zai karanta da yamma zai karanta da dare zai lacca a can zai wa'azi a can zai kaza a can abin zai faru cikin zo fasara mutane da cikin kalmomi zuwa harkar ba za a sami inganci kullum idan malami ya same da wani lokaci wanda zai yi nazari kuma ya samu cikakken nutsuwa da kwanciyar hankali ko an fi son ribar karatu sama da idan mutum ya cikin wani hali na hajaran madara na za a kai na za a je ba ka dawo daga nan ka tafi daga nan gurin da zarfi ta wurin wani karatu to sai a kasa samu fa'idin karatu don haka ya san mutane da dama sukan ganin ribar kyauta hankali ba sai an ce in je mu da rafi a wurin za ba ce na ce ka za in ba da rana in yi karatu da shi in zan samu da in je duka amma ba zan iya ba ne ba kuma na tsammanin akwai wani malamin da zai iya ban tsammanin akwai wani malamin da zai iya duk waɗanda suke da darasi ko wani mutum ya shi ne su faɗa mai iya alƙawari zai ba su rana a mako dole da yanzu zai ba su rana lalai sun je ka aiki da bakwai to suna tsammanin masallacin za su kai shi haka kuma ya za a samu bakwai ko bakwai kadai in kada ya zai da tsakku ya zai kenan ba zai yi ba saboda haka nake roƙon afuwa idan aka gayyace ni lafiya ko ban je ba ko aka gayyace ni ko aka nemi in je in sa darasi ban je sa ba ko abin da ya haɗu da zan iya nuna shi a kawai kuma mutane sai su kaddara wannan wanda ake samu kuma alhamdulillah ba biya wa ni'ima بسم الله da ke hannuna wanda aka ce wai a cikin watan akwai sandar annabi kuma kwagiransa da rawaninsa wai har da kwalbarsa da wane waɗannan da yan bid'a ne ƙarya ce wani saboda haka in kun gama sai da wannan hotunan su kan suna da zunubi a wurin na haɗa barna a tsakanin wato yana daga cikin abin da masu wazi ya kamata su ƙara da wazi ya kai masu sayar da hotuna kaga za ga daga hoto irin wannan na shirbe sai kuma wani hoton daban na abin nan abin da nake nufi shirbe domin barbon ƙarya ne a ce wannan barkon annabi ne ƙarya ne a ce wannan sandar annabi ce waye ya gada har su royin ƙarya ne a ce wannan raunin annabi kashi nan kamar wani gogoro a ce shi na annabi an rashin mutunci da rashin kyauta haka kuma da wasu sayar da hotuna irin na kalandoji da hoton mata din nan musamman ga tsirara ko da nan wata kasa an nada amerika yau nan da kan manyan hoto samari suna tafiya suna jirgewa waɗansu ba masu samari ba a kan sai tsaye da kowa gida kowa wasu Allah ya rufa mana asiri saboda haka da wannan hoto ba wani tabbacin gaskiya kare zai ne kawai irin na waɗanda suke masu tamfe-tamfe da wani kwarafat haka marasa asalin cikin addini Allah ya tsare tambayoyin da suka